Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku. A cikin shirin namu na yau na ciki da gaskiya. Ita akawuntan janar na Najeriya ya ce ga abin da ya basu, ga abin da suka batar, da abin da aka basu, da abin da suka batar. da muka hada sai muka kai bancin naira biliyan 195 wayannan su ne ba lissafin ya aka da su ba in mai faɗin magana wawa ne amajin ba wawa bane an aka ce mutum ya ɗauki biliyan 195 ya kamata mutum ya madalla. A makon jiya mun fara bayanin cewa Abdulrashid Maina, daraktan ofishin kudaden fensho na kwastam da immigration da kuma gidajen kurkuku, yana shirin komawa bakin aikinsa. A bayan da kotu ta yarda da hujjojinsa cewar bai kamata a kore shi ba, kamar yadda majalisar dattijai ta nema saboda rainin kurwa da ta ce ya yi mata, yake kuma ci gaba da yi mata game da ayyukan da ya gudanar a matsayin shugaban kwamitin garan bawul ga fensho. Majalisar ta yi zargin cewar Abdulrashid Maina maimakon yin garan bawul da tabbatar da cewa jama'a suna samun kudadensu na fensho sai yi sama da faɗi a kan kudade masu ɗan karen yawa, watakila da goyon bayan wasu manya a can kololuwa. Maina kuwa ya ce shi dai ya yi garan bawul har ma an fara biyan waɗanda aka jima ba a biyansu, ya kuma kamo ɓarayin kudaden fensho jama'a sun gansu a fili an samu dubban miliyoyin nairori na fensho da aka sace, to amma waɗannan ɓarayin sun kewaya suna haɗa baki ne da wasu 'yan majalisa domin a kawar da hankulan jama'a daga satar da suka yi a maida akan kwamitin garan bawul ɗin da kuma shugaban kwamitin Abdulrashid Maina. Bari mu faro daga cikin majalisar dattijan da sanata Kabiru Ibrahim Gaya, wanda ya ce aiko shari ne ake kullawa Abdulrashid Maina sai ya zo gaban majalisa idan duniya na gani ya yi bayani to amma sai ya ɓuya ya ƙi zuwa kuma ga shi kuɗaɗen da ake magana kuɗaɗe ne masu ɗan karen yawa. Misali kana neman kuɗi wajen miliyan ɗari biliyan fa ba miliyan ba biliyan ɗari sa'in da biyar a zuwa maka bayanin su sun ɓata ne duka mu da annabi ke duba ba mu ga da yawan su ba. So da ka ya aka yi an ce ita akawuntan janar na Najeriya ya ce ga abin da ya ba su duk shekara shekarun nan guda biyar ga abin da ya ba su ga abin da suka batar da abin da aka ba su da abin da suka batar da muka hada sai muka kai bancin naira biliyan 195 wayannan su ne ba lissafin ya aka da su ba amma wa'ancan kamar misali ka ba da naira dubu goma sai aka ce to an kashe dubu bakwai kuma aka karbuta dubu bakwai an tura lissafi iya eh, dubu bakwai aka biya wadda ta zo ya gani dubu bakwai aka kashe to a shi mana dubu biyu kenan ko a uku to sai kuma sai a ƙara kuma a zaka ce wannan shekarar ma a ƙara muku kuɗi shi ma ba kashe duka ba sai ku a ce ga balas to wannan duk ita ke kawo mana cin hanci da sha to wai shin da gaske su Abdulrashid Maina sun karɓi wannan zunzurutun kuɗi naira miliyan dubu ɗari da casa'in da biyar? In mai faɗin magana wawa ne amajinta ba wawa bane. In aka ce mutum ya ɗauki biliyan ɗari da casa'in da biyar ya kamata mutum ya a cikin kasan nan. Na ɗaya farko shine zan ce shi waɗannan mutanen nan an je ne an je a sanatocin an je an kai musu maganan da baya da gaskiya baya da kai saboda me saboda na farko an ce kudaden nan an ɗauke su a wasu ofisoshi tsakanin eh, tara. to ni tax force ɗin da aka dan naɗa ni bata ma fara aiki ba sai du sai shekara eh, shaɗaya. to me ya haɗa ni da abun da shekarun da ma bana wajen wannan lokacin ma ina wani ministry daban to me haɗan da harkan pension a lokacin in akwai wayannan abubuwan da gaske har da gaske sun bata ai lokacin mu mun ce a gaya muna wuraren mu mu je za mu je in da gaske ne akwai wayannan kuɗaɗen na ɗaya na su kuma ba mu taɓa aiki wayannan wuraren da aka ce kuɗaɗen sun bace ba ai an faɗi ma'aikatan to tun aka faɗi ma'aikatan sai a je ma'aikatan a ga su wane ne a wurin amma ba zai yi a ce don muna tax force na pension shikenan duk abu ne faru a wani ofishin pension na wani ma'aikata sai a ce mu tunda mu ba abu ne shafe mu an ba mu wannan mun gama aiki sai eh, mu gyara wannan Abdulrashid Maina kenan Sanata Kabiru Gai ya ce jama'a su lura da wani abu guda har yanzu fa ba a daina satar kuɗaɗen ba domin kuwa kwanakin baya iyalan 'yan fensho da suka mutu sun je sun kai kukansu ga hukuma har aka samu naira miliyan dubu da ɗari takwas za a biya su. To amma kuɗin yana shiga ofishin shugaban ma'aikata na Najeriya sai kawai wani jami'i ya karkata su ya ce su yi aikin ofis da wannan kuɗi. Akwai wani kuɗi da iyalan 'yan fansho wanda 'yan fanshon suka mutu suka taru suka nemi wani kuɗi a biya su. Waɗansu 'ya'yansu ne a kuro su makaranta. Waɗansu asibiti suka yi za a iyalan operation. wani dan ne yake cin hali wani abin shi ba su da shi wani kai larura ta mai yawa akan wannan iyalan yan fansho da suka mutu suka je suka roƙi har akawuntan general na ƙasa suka roƙi shi head of service aka yi rubuta takarda aka ce a je a biya su kuɗin su hakkin su duka a raba musu naira biliyan ɗaya da dubu ɗari takwas wato miliyan dubu ɗaya da ɗari takwas kusan miliyan dubu biyu naira kawai a kawo takarda da kuɗi sai aka samu na cin ofis kawai rubuta takarda ya kawo shawara cewa wannan kuɗi da kawo su ya kamata amfani da su wajen kula da ofis da waɗansu abubuwa na tafiyar da ofis kuma aka yi wani ofis ɗin ofishin head of service aka yadda aka yi haka ɗin kuɗi suka ɓata amma a rubuce da muka wuce musu to mu yau za a yi wannan abu ko kawo mun takarda rubuce ba su kawo yadda aka wajen kwana da kwanaki sai kawo takarda da waɗansu list ɗin mutane waɗanda ne wanda aka biya yanzu dan Allah irin wani abin tausayi ya dace a yi hakkin ba ma na fansho mai rai ba wanda ma ya mutu ya bar iyalansa wata ya ji ya sha wahala ƙasa wata da an yaƙi da shi ya rasa kafarsa ko kuma ya zo aikin gwamnati shi bai shi ba ba ne inda barawo ne ba zai neman fanshi ba da ya sata gidan gwamnati ba zai neman fanshi ba ya zo za su wahala wannan neman fanshi ba amma an bi wata da wata yana neman kuɗin kuma kuɗi aka samu su da kyar kuma su suke bin kuɗin ma har ya fito kuma aka zo kuɗi kuma aka canja ka wani abu da su su irin wani abubuwa ɗin abin takaici ne ga najeriya halin take ciki kuma mun ci gaba da bari ba ma kawai allah na kallon mu ba su ma talakawan Najeriya suna kallon mu. Wannan ofishi na shugaban ma'aikata shi yake kula da kuɗaɗen fensho a Najeriya. Kuma shi ne ya naɗa Abdulrashid Maina a matsayin shugaban kwamitin garan bawul ga fensho. Maina ya ce, wai shin me yasa ne ake alakanta shi da duk wani kuɗin fensho da ya ɓata kuma a wuraren da shi bai ma taɓa yin aikin ba. An an ce an saci kuɗi a ofis wani ofis a lokaci kaza. Kai baka taɓa aiki wannan ofisin ba. Kai wannan shekarun ma baka ma wannan wannan ma'aikatan. kuma baka taɓa ma aiki ma a wannan ma'aikatan ba to ya za a ci ka ɗauki wani abu kuma ai akwai jami'in kantin jana a ofishin mu in akwai wani <laughs> kuɗin da ya abin nan ai shi ne ya kamata ya ce ai gashi lokaci kaza an bada kuɗi kuma wake wake sake kuɗin ba su sanatoci ba to ai sai su su ce kuɗi kaza sun sake lokaci kaza zuwa kaza sai a kawo kuɗin sai a duba lokaci ina ne kuɗin suka fito ta ina wai su ne cin kalilan dai kawai suka suka ɗauki wannan abun kin san dole ne in kana yakan mutanen nan masu eh, wannan mutanen aka kama dole ne su yi amfani da kuɗaɗen su su ya labari na ƙarya da komi da komi amma na tabbatar a ah, majalisar da na tabbatar suna nan sun fara gane irin karaikin da aka yi musu ai ƙarya ba ta zuwa ko ina eh, gudun ta. gajeriya ce gaskiya kuma duk inda aka je dole gaskiya ta fito. To wani abin takaici in ji sanata Kabiru Gaya shine irin wani labari ma da ya samu kwanakin baya na wani ɗan ƙanƙanin yaro da ke faɗa wa mahaifinsa cewar in ya girma yana so ne ya yi babbar sata domin ya zama sarki domin haka ya ji ana faɗa. Zan iya tuna ɗan labari da na ji kwanakin baya wani abin takaici. Yaro ne ƙarami sai babansa ya shigo gida sai kisha babansa da turanci. baba an ce if you still big you become king if you still small you go to prison so baba i want to be a king when i grow up abin da yake nufi a nan shine ah, baba an samu labari shi ji dan karamin yaro yau shekara bakwai ba ko takwas bakwai ba sai ki baba na samu labarin yadda ake gani haka wancin gashi ya saci kuɗi da yawa an sa 'yan sanda suna bin sa suna raka shi suna kewaye shi kuma ana bashi sarauta waɗansu wuraren kuma ga wani can shi ya saci waya ko agogo ko kuma dubu goma an je an kai shi ko an daure shi to ka da daure shi in ji yaron fa ai gwara ya zama sarki cin hancin shi ka mana ma har waɗansu suke tunanin in sun girma za su irin wannan sauraro kasance da mu makon gobe domin mu ji ƙarshen wannan dambarwar. A madadin Madina Dauda na Dabo, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa a huta lafiya.